shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraron sauraronmu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin haɗin kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai ɗora ne a tattaunawar mu kan dalilan da ya sa 'yan bindiga ke amfani da mata wajen safarar makamai da suke amfani da su. Comrade Awal Abdullahi Aliyu shine sakataren ƙungiyar tsofaffin sojojin Najeriya yake kuma aikin fafutukar wanzar da zaman lafiya. Kwamarai kusan za a ce wannan ta'addancin ya ɗauki shekaru wanda ya kamata a ce da yanzu an gano irin dabarun da su wa'annan 'yan ta'adda ke yi na wajen fahimtar eh, matakan da suke bi domin su cimma burinsu na kashe-kashen nan wai ina bakin zaren yake ne. To kamar yadda Bahaushe yake cewa ne mai san abin ka ya fi ka dabara. Hmm. saboda haka su waɗannan masu aikata laifin 'yan ta'addan da suke yin ta'addanci yadda jami'an tsaronmu suke tunanin sababbin dabarun da za su yi amfani da shi wajen murƙushe su kama su ko kuma gamawa da su su ma haka suke da tunanin sababbin dabarun da za su yi amfani da su wajen ganin cewa jami'an tsaron ba su iya kama su ba bare su murkushe su ba su kuma iya gano inda suke ba yadda mm. jami'an tsaro ke tunani su ma haka suke yi mm. kuma kar mu manta dukkan mu 'yan Najeriya ne kuma a Najeriya muke zaune suna da wayoyi na zamani suna shiga yanan gizo suna mm. sauraron labarai suna eh, kallon talabijin yanzu 'yan ta'adda suna yawo da sola da suke cajin wayoyinsu suke suna yawo da antennas da yake ba su signal da suke sauraron labaran rediyo da talabijin kuma kamar yadda nace suna shiga yanan gizo har ila yan ta'adda yadda jami'an tsaro ke amfani da drone hmm. jirgi mara matuki wanda wani ne yake kasa zai tuka domin yin amfani da shi wajen surveillance wato nemo bayanai na sirri kuma hmm. yan ta'adda suna da irin waɗannan drones sun da jami'an tsaro suke amfani da shi kuma hmm. suna tura waɗannan drones sun su je suna hango musu wuri mai nisa daga inda suke wanda zai iya gano ko da jami'an tsaron sun taho da niyan su zo su kawo masu haji to hmm. tunanin tunani ne kuma su ma kar a manta duk da ana kallon su kamar mutane ne suke zaune a cikin daji hmm. amma an kai matakin da so da yawa in suka kama waɗansu mutane sukan samu training daga wajen waɗanda suka kama domin hanyar da za su kubutar da duwayen da aka kama din za su kubutar da kawunan su hmm. nan. saboda sukan kama yan boko sukan kama masu basira kuma sukan tattauna da su in sun ga cewa wa'annan mutane za su yi masa amfani sukan rike su na lokaci mai tsawo su ma su yi tafin wato su samu daga cikin ilimi ilimi ko basirar da wa'anda suka kama din suke da su kafin su sake su hmm. wannan shine abin da yake ta faruwa har hmm. kullum kuma kamar suka ce ina bakin zaren hmm. bakin zaren shine dole jami'an tsaro su yadda su yi aiki tare da al'umma al'umma su yadda su yi aiki tare da jami'an tsaro al'umma su rika baiwa jami'an tsaro bayanai na sirri mm. wanda zai taimaka wajen dakushe da murkushe waɗannan 'yan ta'adda da suka hana ƙasa mm. a zama lafiya kuma suka hana tattalin arzikin arewacin najeriya ya ci gaba da bunƙasa mm. dole sai an samu wannan haɗakar gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma ɗaya kenan a mataki na biyu dole sai an samu fahimtar juna da amincewa tsakanin jami'an tsaro da jami'an tsaro mm. da amincewa na aiki a san cewa ƙasa Najeriya ake wa aiki kuma ana yi ne domin ceton al'umma da kuma ƙasar mm. kanta. Ita ma Madam Mata Sani Ƙaura ta ce talauci bai kamata ya kasance musabbabin shiga aikin ta'addanci ga mace ba. din wanda take da karatunta da iliminta dan dubu dari da za baki a ce ki zaki hallakar da mutane in ba dai zuciyanki ya mutu ba ki karba wannan kuɗin domin ki wannan abun ai ba zai taimaka ba so ina ganin wahala ne kuma da jahilci to tunda akwai wahala da jahilci yaya kike ga kamar mata za su fidda kansu daga wannan wahala da jahilci ce dai mata dai su zama masu samun abin da zai taimaka ma kansu idan mace ma ki da abin da zai taimaka ma kanki dole ne ki shiga cikin koyaya yaya aka yi kawai ke dai ki samu ki ci ko ki ciyar da iyalinki domin kina neman abin da zaki sa a cikinki zaki je har ki kanki kai kanki ga wani abin da zai hallakar da ke ko kuma ya kai ki ga eh, kurkuku saboda abin da zaki ci domin baki da abin da kike da shi na takaman kanki amma kina da abin takaman kanki zaki rike darajar kanki ko menene aka kawo da za a rude ki da shi kina da kina da basiran da zaki kare kanki ga wannan abun wasu na ganin kama a wasu wurare matan ma ba su samu ko kuma iyalai gaba ɗaya ba su samu natsuwa ba saboda wannan tashin hankali a an kore su an kakkashe mazajen su an tada gari ba abin da za su yi shi yasa idan suka aka dan ruɗe su da irin wannan ta yaya a cikin irin waɗannan matsatsin rayuwan matan za su dogara ga kansu ba shi da sauki dai mm. ba shi da sauki ma mace a ce kin rasa wani gurin zaman ki ko iyalinki ko mijinki sai ki zo ba abin da zaki ba yaranki kina ga yaran ki suna zuba ido gare ki ki je a ce miki za ga wani abu da za a baki sai ki ki na san dai ba shi da sauki amma mata mu dauke zuciyar mace mace mai nasuwa mai tosayi ko da wani wahala ne wanda in dai za a baki abin da zaki hallakar da mutum ko zaki wani abu da cutar da gari bai kamata mace ki sa zuciyanki a wannan abun ba because zai zama miki da cost zai zama miki eh, abin da zai zama miki a rayuwanki ba za ki manta ba mace mun san mace dai mai tosayi ne amma a baki abin da za zaki hallakar da mutum kai ba shi da sauki ba Allah ki yashe mu raba mu da wannan abun eh, ta yaya ita gwamnati za ta eh, shigo domin kawo karshen wayannan tashi tashin hankula da muke gani kusan ko ina ba ma a nan arewa ba kusan ko ina a Najeriya akan samu wannan tashin hankali ta yaya ita gwamnati gwamnati za ta kawo ƙarshe kafin a samu karshen wannan abin da ya ba shi da sauke ba because mun kai ga karshen zamani abubuwa suna faruwa daban-daban ra'ayi daban-daban wahaloli daban-daban wanda mata suna shige shi sai ya zama musu oho barin yi kawai domin in samu wannan abun. gwamnati za su iya taimakawa wuraren da kaman akwai abubuwan rashi kaman ba mai gida ba iyali haka gwamnati za su shiga ta hanyar taimakawa domin a samu ma wani gadirin haka da za iya eh, tara waɗannan matan wannan gefen a yi kokarin a koya musu inganta rayuwansu ta hanyoyi daban-daban na sana'a na samun waɗansu abubuwa da kuma koyaswa cewa ai hakuri duniya ta kai karshe abubuwa na faruwa ba abin da ba shi da sauki sauki ba idan muka ce gwamnati ta ba kowa domin kowa ya samu dai ba shi da shi akwai mutane da yawa yaya za a yi a gama wani abu sai dai kuma kowane mace dai ta runguma gare ta ga samun abun da zai taimaka ma kanta da iyalinta da taimaka ma gwamnatinta so mu mata mu yi hakuri mu yi abin da ya kamata zaman lafiya da daɗi Honorable Hajara ɗan yaro Ibrahim mace guda ɗaya tak a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa cewa ta yi dole ne al'umma su yunkura wajen wayar da kan mata kan su guji yadda a yi amfani da su wajen ayyukan ta'addanci. Dole hmm. da mu mata ƙungiyoyin mata da na addinai da sarautun gargajiya dole yanzu mu ƙara tasowa hmm. wajen wayar da kan mata hmm. akan mummunan hatsari da ke cikin wannan sana'a mm. ba san mata a cikin irin wannan mummunan abu ba mm. mace an santa ne da tausayi saboda mahaifa da Allah ya dasa a jikinta a jikinta ɗa yake rayuwa kafin ya fito duniya mm. to akan samu mace da tausayi ba rauni ba don na kan faɗa mu mata ba masu rauni ba ne masu tausayi ne don in muna da rauni ba za ka iya rike ciki na wata ɗaya tara ko shekara ba balle wahalar nakuda to kin ga masu rauni bane wanda zai yi wayannan ababai mutum ne mai ƙarfi da juriya mm. to amma bai kamata a samu mata yanzu ana amfani da su wajen tallata ta'addanci mm. wanda kanke wannan ta'addancin mu zai dawo ya rugurguza mm. kina zaune a kashe ma mace miji a kashe mata ɗa a kashe mata 'yan uwa to ina daɗin rayuwa Wayansu suna danganta irin wayannan mata da ake amfani da su kaman waɗanda dai ba su da wani cikakken ilimi ne ilimin ko da na boko ne ko kuma na addini eh, sai a zakulo su a yi amfani da su talaucin da ke tattare da su da sauransu. Eh, Banda wayar da kai kina ga akwai muhimmancin a ƙara ƙaimi wajen ilimantar da mata ko da ta ilimin eh, zamani ne ko kuma dai na addini ne ta yadda za su fahimci cewa cewa uh, shiga wannan ta'addancin ma ba shi ya kamata su yi ba? Allah hakika ilimi abu ne mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam hmm. wanda ake gama akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce izan ka ilmantar da mace ɗaya ka ilmantar da duniya ne duka hmm. ilimi a wurin mace yana da amfani ba ma lalai sai na boko ba hmm. don in ta ma san ilimin addininta kin ga za ta san cewa wannan abu ga aibinsa bai ma kamata ta yi ba. Mm. Tun daga addini tukun, in ma ba za ta samu ilimin boko ba, ko na karatun yaƙi da jahilcin nan, mm. a samu mata su shiga, kuma gwamnati gashi tana eh, eh, ƙara kaimi mm. ta ofishin matan shugaban ƙasa da ake ta kai wa mata tallafi eh, na, ababen sana'a a ci gaba da ƙara kaimi matan nan waɗanda suke karkara ba za a samu mace a cikin birni a ce mata zo ki je ki yi safaran alburusai ko mm. bindiga ta ba. Mm. Don zafin eh, zafin kanta mm. ƙauyuka ake shiga ake kwaso matan nan masu eh, ƙarancin ilimin addini da na zamani ake amfani da su gurin wannan kin ga yanzu dole ne mu mai da hankalinmu wajen shiga karkara da ƙauyuka a ci gaba da wayarwa ƙungiyoyin mata ne ƙungiyoyin addini ne ngos na gwamnati ɗin nan ne yanzu mu ba da sosai hmm. wajen ilmantar da matanmu a ƙauye. Hmm. Mu yaba juna mu manta baya ku tattaro yan uwa mu sulhunta. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu haɗu ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya nufa, mu huta lafiya.